bari in gaya muku abubuwa guda uku da ya ƙara jan hankalin mutanen nan suke ta kame babu ƙaƙƙautawa. Abu na farko, UN ce ta bada sanarwar cewa mutum sama da dubu ɗari shida suna zaune a ƙasar nan ne kawai don tafiyar Turai. Wannan shi ne na farko. Abu na biyu, wannan Ahmad Al-Sudani da ya kashe ɗan Libya har lahira, wannan shi ne abu na biyu da ya fara jan hankalin mutanen nan suke kame-kame. Abu na uku, Larabawa guda biyu da 'yan Afrika guda biyu da suka kama wata balarabiya 'yar ƙasar Libya suka yi mata fyaɗe suka yi mata aski sannan daga baya suka kashe ta da gangan. Wannan shine abu na uku. Wannan bidiyon na 'yan Afrika guda biyu da Larabawa guda biyu da suka yi ma 'yar asalin Libya fyaɗe da abubuwa da sauransu yana kan ah, zan ɗora shi a kan Instagram ina so duk wanda yake so ya gani ya je ya yi following ɗina instagram sannan following ina a youtube channel ina ga sunan inda yake blinking din nan ne in ka shiga kan profile ɗina ka danna gurin zaka sannan kuma abu na hudu wani dan afrika guda ɗaya da kuma balarabe guda ɗaya da suka shiga wani kanti suka yi sata na inna ha suka saci wayoyi da abubuwa da sauransu wanda 'yan libya suna ganin wannan babbar barazana ce a gare su an fara kashe musu mutane sannan kuma an fara shiga ana yi musu sace-sace da menene da haɗin bakin kuma 'yan afirka wannan su ne abubuwa guda hudu da suka ja hankalin 'yan libya suke wannan kama-kaman sannan nan da kwana uku duk mutum mai tsautsayi duk mutum mai tsautsayi za a kama shi ina yi ma kowa fatan allah ya tsiratar da shi ya bashi abin da zai nema ya koma ƙasarsa lafiya Wai kun san cewa mutane da yawa suna mutuwa a Libyan nan ba tare da ana sanin cewa su 'yan ina ba ne saboda matsalar rashin takarda. Daga ƙarshe dai duka wanda ya mutu a ƙasar nan ko ta sanadiyar hatsari ko ta sanadiyar hawa ruwa ko mutuwa ma lafiya kalau idan dai har ba a samu 'yan uwan shi ba ko kuma an hana 'yan uwan shi to ga yanda karshen yake zama. Kamar yadda kuke gani gashi nan haka ake zuwa a haka rami a jejjera ku a yi sa blok da siminti kawai a lullube kawai shikenan. a tafi kun ga ƙarshen yadda mutane suke zama idan sun mutu bayan an gama ajiyansu ba a san mutanensu ba ba a san yan ina ba ne gashi nan za ku iya mu karanta tare ma'aikatan babban asibitin bin walid bayan sun samu izini daga masu gabatar da ƙara sun binne 'yan gudun hijira wa'inda ba su da takarda guda tara da kaza kaza kaza kaza gashi nan da insha Allah ya Allah ka miyar da mu kasanmu, mu mutu a gaban iyayenmu. su binne mu da addu'a da sallah da komai da komai ba irin wannan mutuwar ba ya Allah. Ban taɓa ganin shugabannin da ba sa kishin mutanensu koko ba sa kishin matasansu kamar shugabannin Afirka musamman na baƙaƙen fata. Ka duba ka ga yadda larabawan nan ke cin zarafin mutane ka ci walakanta mutane amma shugabannin mu suna gani sun yi shiru ba mai cewa ko ufum haba dan Allah ka riba ka gani ko lokacin eh, bauta ba a yi irin wannan abin ba haba haba shugabanni wallahi Allah sai ya tambaye ku akan wannan abin haba wallahi shugabanni wallahi shugabanni ku sani cewa Allah sai ya tambaye ku akan hakkin mutanen ku haba abin ya yi yawa an yi a Tunis an yi a Zazzahir yanzu kuma gashi a Libya amma kuma duk kuna ji kuna gani me amfanin ku don Allah wallahi shugabannin mu ku sani cewa wannan abin da larabawan ke yi ba mu suka rena ba ku suka rena saboda sun san da cewa komi suka yi musu ba za ku fito ku ce komai ba yan uwana mazaunan ƙasar libya da farko dai ba abin da zan ce sai dai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi garin ba lafiya kame kame ake kwanan nan tsakanin jiya da yau fiye da tunanin mutum kasan duk da yake a rayuwa duk da za jin magana wani ba zai ɗauke ta gaskiya ne ba muddin ba ya gani da ido ne ba sannan ne zai tabbata to ni na gani a idona kuma a gaba garan na ga kame-kamen da ake sai dai mu ce Allah ya tsare mu da tsarewar shi Allah ya kare mu da karewar shi amma abun ina ba sauki ko kaɗan daga ciki wallahi in mu kuma da aka kama Allah ubangiji Allah shi fito da su Allah shi fito da su shi kaɗai muke fata wallahi garin ba lafiya duk ka bai wuce a ce wai mutum kana cikin aikin fata hankalinka kwance ba za a shiga a kama ka ba kana tare da larabawa na rinci da Allah na gami na yanzu har tare da larabawanka za a zo a damƙe ka a saka ka mota a da kai ba abun larabanka za su iya ciwa kenan don haka 'yan uwana tunda mun san garin ba lafiya mu tsare kanmu a wuri ɗaya Allah zai ƙara tsare mu shine shawarar da na zo da ita kawai akwai yan uwanmu da dama wanda wanda ka gane shi kai kanka sai ya baka tausayi ba wani aiki yake ba wadda zai iya tallafa ma rayuwar shi da dangi ne bai wuce hizo zo akan titi shi zo shi zaune ba shana jira Allah ya kamar rabon aikin da zai je shi don ya samu in kuɗin da zai samu balai surtu iri waɗannan ina tausaya mu sosai saboda wani lokaci kai tsaye ne ake ruce su kawai sun ga ana ta kama su ana saka mota inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي اللهم أجرني في مصيبتي Allah ka mana doki da Allah yan uwana duk wanda ya ga wannan bidiyon duk wanda ya karo da wannan bidiyo ina sai ya daure shi ma dan uwan shi sharin yadda wani zai iya gani san irin halin da ake ciki wallahi abun ba sauki musamman a cikin garin za yankin belashur da sauran da yankwa haka dai wallahi abun ba sauki Na lillahi ko ina lura raji'un Allahumma fi musibati Allahumma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, <clears throat> jama'a na fadin duniya ga baki ɗaya muna muku barka da warhaka kuma da fatan an shiga wannan lokaci lafiya an yi sallah lafiya yanzu muna cikin eh, wannan lokaci na zafi ko to muna muku fatan alkhairi Eh, da Allah ina son in yi magana in tsokaci kan wannan abubuwa da ya faru a cikin satinan travelers in kira ga 'yan uwanmu masu albarka 'yan nijar kuma na san ku masu ɗaukan shawara ne matasanmu wasu abubuwan kuna yin su ne rashin sani ba tare da kun sani ba kira na gare ku shine 'yan uwa don Allah da annabi sai mun kiyaye yanzu ku dibo wurin nan a cikin shi ne aka zo aka watsa mutanenmu aka share su aka kwashe to eh, an ce ga na gaba ake duba zurfin ruwa in kai tunani a niger kamar irin su agadas akwai irin wa'annan abubuwa a mu ma duk inda mutane suka suka wannan bukkoki zawa ake ana tayar da su bale ku kun sani kun sani cewa laraba ba za su yarda da wannan ba ba za su yarda da wannan ba ya kamata har kullum mutum sai ya rike mutuncin shi wani ke ganin mutuncin shi idan kai ka zub da mutuncin ka wani ba zai zo ya kalli mutuncin ka ba so abin da ke san ce shine yanzu mutumin da ya baro Nijar ya zo ya zo ya irin wannan bukkokin dan kar ya je ya biya kuɗin haya ya zauna inda ya kamata to ai kun ga bai rike kanshi da mutunci ba ku dibo wurin nan yadda yake irin rayuwar nan ta yankin agadas da mutane sai su zo su yi yan bukoki suna barace-barace magana na gaskiya laraba ba za su yarda da wannan ba eh, insha Allah ina kira ga matasanmu da Allah a bari a bari yanzu wannan bukokin da kuke ƙara ku zo ku kama haya cikin gidajensu mutum uku hudu ku zauna ɗaki mutum uku hudu nawa ne za ku haɗa ku riƙa biya amma ku je ku yi musu sansani ga daji ku ga ku ba 'yan gudun hijira ba ku ba komai ma ana iya kiran ku Eh, sai an zo kuma an ya mutsa ku ku ci gaba da cewa ana wulakanta ku ana kasashen laraba ana cin mutuncin ku kaza kaza kaza wannan kuma ku kuka ci mutuncin kanku gabanin su su ci mutuncin ku dan babu mutumin da zai zo ya yi sansani da wannan wurin a kasashen laraba ya ce wai shi mai mutunci ne an taba shi an taba mutuncin shi don haka muna kira ga 'yan uwa da Allah a bari kuma abin da muka faɗa kuka fahimta da Allah ku aiki da shi sabana haka kuma ku yafi mu shi dai eh, me a gudu tare a tsira tare ne don har kullum laraba in za mu yi irin wannan rayuwa wallahi za su wulakantar da mu <clears throat> mu kanmu ba mu santa ƙasan mu balle wasu ƙasashen muna mu kowa fatan alkhairi insha Allah daga naku Abdallah Yusuf mai kira ga ita karara a zauna lafiya Abin da nake so in kutunta muku matasan mu eh, wannan maganganun ba muna yin su bane ko dan mun fi ku hankali ko tunani a'a shawara ne shawara ne tare da Eh, nasiha menene eh, abin da nake nufi da shawara ne shine maganganu ne muke na ku tsaya ku duba ku ga idan sun yi daidai da hankali sai a amfani da su don mu muna ga kamar duk abin da zai shafi dan Nijar guda ɗaya ya shafi ƙasar mu gabaki ɗaya za a kira ku yan Nijar ne kaza kaza kaza kaza kaza wannan shi yasa muke ba ku shawarwari a bari Eh, zan ɗauki misali yanzu ko a ƙasar ka inda kake da mutunci ka zo ka zauna irin wannan rayuwa misali za ka zo eh, ka rayu cikin irin wannan wurin za a kalle ka za a iya kiran ka mahaukaci za a kiran ka mara lafiya saboda inda kake ɗin ma wurin ba tsafta kana cikin datti komai za a iya faɗa ma to bale ƙasar da kana ma cikin kana neman ka kare mutuncin naka a yaya kasha bale ka zo ka zo da mutuncinka shawara na anan matasan mu a bari dan Allah a bari dan Allah kuma ba mun yi wannan bane bidiyo don mu hito mu ta zagin juna da sauransu a'a mu muna kira ne ga 'yan uwa a gudu tare a tsira tare insha Allah da yanzu misali matasan mu ko a misali a ɗauki wannan bidiyon ma a nuna ta a ƙasar ka a ce ka buru kasar ga inda kake rayuwa ai ba daɗi bai kamata ba lani kasar nan gwalgwadon abin da Allah ya ci damu muna samu kuma dan abin da za mu biya mu zauna gidan hayan nan bai kai mu zo mu irin wannan rayuwar ba bai kai mu zo mu ta ba yanzu na san da wannan eh, tada da aka muku matasa nawa suka yi asara ta sutura ta kuɗaɗe cikin wannan wurin yanzu wani in zai faɗi kuɗin da ya asara sai ka ji kuɗin kila a ƙasar mu ma sun sai mushi gida ma ba ma magana wai ya kama haya ba to kuɗin da zai sai maka gida a ƙasar ka anan in haya zaka zuwa ka yi ai abin da yawa dan na san duk inda aka ce akwai matashin Niger ya kai goma ishirin a wurin balenan sun hi ɗari za a samu wanda yana yan harkokin shi na kuɗi na kasuwancin shi ya fi karfin abin da zai je ya kama haya gidajen laraba nawa ne ake haya ɗaki jini ɗari biyu na san wani yana da kuɗin sama da shekara ma ana biya ya biya da haka yan uwa da Allah mu kare mutuncin mu mu kare mutuncin ƙasar mu da iyayen mu da yaran mu da addinin mu dan irin wannan abubuwa ne wanda sai a hankali kuma muna ma fata alkhairi yan uwa da ya ji mun yi kuskure a cikin maganinmu ya yi haƙuri kuma ya yafe mu abinda kuma muka faɗa daidai a aiki amfani da shi don mu rayu cikin aminci kamar yadda kowa ke zawa ƙasa ga yana rayuwa ba a rena shi ma ba mu san a rena mu da mu kanmu da ƙasan mu kuma insha Allah